masallacin Uthman ibn Affan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam a 1441 da shida ga watan sha biyu shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul baqara wannan shine majalisinmu na 192 a tafsirin wannan sura gabanin mu shiga a ci gaba da tafsirin aya ta 231 da muka fara akwai rashi da muka yi a wannan majalisi a jiya allah ya yi wa <clears throat> ɗaya daga cikin dattawan wannan masallaci rasuwa wato malam isa suleiman malumfashi da yana nan koyaushe muna tare da shi don masu zama a gaba-gaba sun san shi allah ya masa rasuwa jiya hakanan daga cikin mahalarta wannan majalisi namu da Allah ya rasuwa a jiya ko Alhaji Jamilu Safana shi ma Allah ya masa rasuwa musa su a addu'a Allah subhanahu wataala ya yafe musu wanda ya zafarta musu Allah ya karɓi kyawawan ayyukansu ya yafe musu kurakuransu Allah ya haskaka kaburburansu ya yalwata musu makwancinsu ubangiji ya sanya aljanna ce makomarsu abinda suka bari kuma a baya Allah subhanahu wataala ya alkinta masa su ubangiji ya inganta musu bayansu sannan kuma akwai sanarwar taimako da aka saba bayarwa na kwamitin sautul haq da sati mai zuwa insha allahu muna fatan yan uwa za a ci gaba da taimakawa akwai wanda suke turowa ta akawun da muka bayar a nan masallaci Allah subhanahu wata'ala ya saka kowa da alkhairi ta'ala ya ce wa idza tallaqtumun nisaa kuma idan kuka saki mata fa ajala ajalahunna suka kusa cika wa'adin iddasu fa hunna bi ma'rufin to idan kuna son su sai ku rike su ta hanyar da ta dace da shari'a aw sarrihuhunna bi ma'ruf ko ku su kyale su su kammala iddasu ta hanyar da ta dace da shari'a wala tumsikuhunna diraran kada ku rike su domin cutarwa lita'tadu dan ku ketare iyaka wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsa wanda duk ya aikata haka to lalle ya zalunci kansa wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kada kuma ku riki ayoyin Allah abin izgili wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku wa ma anzala alaikum min alkitabi wal da abin da ya saukar muku na alƙur'ani da hikima ya'idhukum bihi yana muku wa'azi da shi wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah ku kiyaye dokokin Allah wa'lamu annallaha Allah bi kulli shay'in alim kuma ku sani Allah masanin komai ne wani aya mun fara ah, mun yi nisa a cikin tafsirinta a wancan zama da muka yi wanda a ciki ubangiji subhanahu wata'ala yake magana da mazajen da suka saki matayensu har matan suka kusa kammala iddarsu to a nan dai allah subhanahu wata'ala yake ƙara jan hankalinsu cewa idan suna son matansu har yanzu akwai damar su dawo da su su ci gaba da zama da su amma ta hanyar da ta dace wato ta hanyar ba wa kowa haƙƙinsa ta hanyar kula da haƙoƙinsu ba tare da cutarwa ba ne fa ko hunna ku dawo da su su ci gaba da zama a ƙarƙashinku? bi ma'arufin amma ta hanyar da ta dace da shari'a aw hunna bi ma'aruf ko kuma ku kyale su su kammala iddarsu? ta hanyar da ta dace wala hunna zirarar kada ku riƙe su da niyyar cutar da su ma'ana kada ku dawo da su ku hana su kammala iddarsu bayan sun kusa su kare domin ku cutar da su kamar yadda ya ta faruwa a zamanin jahiliya da ma farko-farkon musulunci ga waɗanda ba su fahimci ko kuma kafin wannan hukunci ya sauka sukan riƙe mata ko sukan dawo da mata bayan sun kusa gama iddarsu sannan su sake sakinsu don su fara idda daga farko da haka maimakon ta yi idda a cikin wata uku ta gama sai ta ɗau dogon lokaci yana mayar da ita yana sake sakinta watakila har ta share wata tara tana yin idda Allah ce wa man fa’al zalika wanda duk yi haka wato ya aikata irin wannan faƙar zalama nafsa to hakika ya zalunci kansa ya cuci kansa domin ya zalunci kansa duk wanda ya zalunci wani to ba wani kaɗai ya zalunta ba ya zalunci kansa wato har kansa ma ya zalunta mutum zai iya zaluntar kansa ba tare da ya zalunci wani ba kamar mutumin da zai bar wani abu na wajibi da Allah subhanahu wata'ala ya farlanta masa ya ki aikata shi ko ya aikata shi ba daidai ba wanda ya zalunci kansa amma kuma bai zalunci kowa ba amma wanda duk zai zalunci wani to ya zalunci wanda ya zalunta kuma ya zalunci kansa musamman ma a sha'anin mace wanda duk ya zalunce ta to cutar ba a kansa kaɗai za ta tsaya ba a kanta kaɗai za ta tsaya ba shi ma sai ta dawo kansa saboda aƙibar wato zalunci ba ta tafiya ba ta saraya wato ubangiji na iya saurara masa amma kuma ƙarshe sai ya kama shi da wannan da wahala ka ga zalimi ya gama da duniya lafiya wato in dai har ya zalunci wani to sai ka ga wani abu na a wannan zaluncin ya biyo baya ko da kuwa an ɗau lokaci shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kada ku riki ayoyin Allah da izgili wato kada ku sanya waɗannan hukunce hukunce da Allah subhanahu wata'ala ya saukar manya manyan hukunce hukunce da suka danganci rayuwar aure ko zamantakewar aure da abin da ya shafi saki da kome da idda da ire-iren waɗannan hukunce hukunce manya da Allah yake bayanin su kada su zama abin izgili abin wasa a wajenku babu ba sha'anin wasa ba ne a nan izgili yana nufin ku ji an abin da ake karanta muku na hukuncin-hukuncin amma ku yi biris ku ki aiki da abin da kuka ci ku ɗauke su ba komai ba ku daina wannan hukunci da ubangiji su bani wata ala yake gaya muku wannan yana daga cikin izgili da ayoyin Allah izgili da ayoyin Allah ba lallai sai ya furta da baki ba a'a ya ji ana karanta masa ayoyin Allah ana gaya masa hukunce hukunce amma kuma ya yi buris ya ɗauka kamar da wasa ne ubangiji wata ala bai saukar da waɗannan ayoyi don wasa ba ya saukar da su bil da gaskiya da gaskiya ya saukar da su kuma ya saukar da su ne domin a yi aiki da su ba don kawai a karanta a wuce ba ayatin lahi a nan ana nufin hududullah ana nufin iyakokin Allah ana nufin bayanin da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi ta yi na halal da haram saboda haka mutumin da zai ji waɗannan bayanai sannan kuma ya watsar da su ya aiki da su ko sa kafa ya take to wannan ya riki waɗannan ayoyi abin isgili ko da bai furta da baki ba amma a aikace ya yi isgili da ayoyin Allah saboda haka saki yana daga cikin hududullah yana daga cikin iyakokin Allah yana daga cikin hukunce-hukuncensa hukunce-hukuncen da Allah subhanahu ta'ala ya inganta bayaninsu a cikin littafinsa saboda haka baya halatta wani ya yi wasa ko ya yi izgili da sha'anin saki a jahiliya larabawa su rika wasa da sha'anin saki mutum sai ya ce wa ya saki matarsa ko ya ce ya dawo da ita in an tuntube shi sai ya ce a'a ai da wasa yake izgili yake Allah subhanahu ta'ala ya hana su wannan ce wala tattakhizu ayati llahi huzwa ubangiji ya kirawo wannan hukunce hukunce cewa ayoyin Allah ne dan ka kara jin girman eh, lamarin ka ƙara ɗaukar da muhimmanci ka kara ɗaukar da girma wato ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah al basri ya yi ruwaya daga Abu Darja. yana cewa "Kanan rajulu fil jahiliyyati kana ar-rajulu yutalliqu fil jahiliyya wa yaqulu inna ma tallaqtu wa ana la'ib mutum a lokacin jahiliya sai kawai ya bushi iska ya ce ya yi saki in aka tuntube shi ya ce ai da wasa nake wa kana atiku wa yankihu wa yaqulu kuntu la'iban ko ya dubi bai wasa ko bawan sai ce da yan tashi in an yi magana ya ce ai da wasa yake ba da gaske yake ba ko ya ba da aure ya ce ya aurarwa da wani yarsa wacce take karkashin ikonsa in aka yi shi ya ce ai da wasa yake to shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tallaqa aw harrara aw nakaha aw ankaha fa zama annahu la'ibun fa huwa jiddun duk wanda zai zai yi saki ko ya yanta ko ya aura ko ya aurar sannan daga baya ce da wasa yake to ya zama gaske wannan abin da yayi gaske ne ba wasa ba don haka malamai ah, da dama suka hikaito ijma'i cewa an yi ijma'i akan dukkan wani wanda zai yi saki ko da wasa ne sakin ya tabbata saboda wannan domin wannan izgilin ko wannan wasan da zai yi ba zai canza komai ba ila iyaka dai zai zamo mai laifi yayin da ya wasa da wani hukunci daga cikin kunce hukuncen Allah ya yi laifi amma abin da ya yi ya zartu wannan laifin da aka ce ya yi ba zai hana sakin ya tabbata ba saboda haka sakin ya tabbata akwai hadisi da ya zo a cikin sunan abi dawud da jami'ut tirmidhi da wasu daga cikin littafan sunna daga ata daga yusuf ibnu mahak daga abi huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun an-nikahu wat talaqu war raja abubuwa uku wato jidduhunna jiddun gaske din gaske ne sannan wa hazluhunna jiddun gangan din ma gaske ne su ne abubuwa guda uku aure da saki da kome zarar mutum ya ce ya aurar ma da wani yarsa wancan ya karɓi auren kenan ta zama matarsa in ya so daga baya a zo a yi maganar sadaki a zo kuma a sanar da jama'a su shaidu ko yayata aure ba wai lalle sai ya kasance nan take ba ba lalle sai ya kasance abin da yake wajibi shine al'ilan mutane su san wane ya auri wanci ko wane ya aure wa wane yarsa ko kuma wata wacce take karkashinsa wannan shine abin da yake wajibi amma ana yin auren daga baya a sanar shi yasa in aka zo ɗaurin aure ba lallai sai an tambayi jama'a kun shaida ba don waɗanda suka zo ɗaurin aure ba shuhud ba ne wani ilan ne shuhud shine a samu wasu shaidu guda biyu ko uku adalai amma idan aka taru irin haka ai ya wuce kuma magana shaida saura ka maganar ka shaida baka shaida ba bata taso ba to ka isa ka ce baka shaida ba in ka ce baka shaida ba sai me eh saura ka wannan halarta ce kuma ka halarta ka gani a gaban ka aka yi ka baka isa ka ce ka musa ba ai ba hmm? to wannan duka ba tolas ba ne don haka idan ko cikin wasa ko a wasa wani ya ce na zo ka auren min yarka ya ce na auren maka ya ce to alhamdulillah shi kenan aure ya tabbata eh, in ya so in ba ka yi niyya ba sai dai ka lallaɓe shi kuma ya saki amma dai eh, ka lallaɓe shi ya saki kuma ta zama ba zaura eh, wani hadisi ya zo ta hanyoyi daban-daban da kowace hanya tana da wata illa cikin isnadinsa amma hadisi ne bi majmu'i turuqihi malamai da yawa sun sun hassana shi kamar Tirmidhi kamar Khattabi Ibn Hajar har zuwa Sheikh Nasiruddin Al-Albani wasu daga cikin malamai ma sun sa hashi kamar Ibn Jarud kamar alhakim a cikin Musadrak Abdurrazzaq a cikin Musannaf ya fitar da riwaya daga Ibn Jurayj daga Ata yake cewa Mannaka hala'iban la'iban faqad ah, la'iban aw jaz wanda duk ya bada aure ko ya aura cikin wasa ko yi saki cikin wasa to ya tabbata saboda wannan saki ya tabbata ah, ibnu abdul bar cikin al yana cewa malamai ba su yi sabani ba akan wannan cewa duk wanda ya yi saki ko ya aure cikin wasa to wannan ya tabbata matsala ce da babu wani sabani a tsakankanin malamai sannan Allah subhanahu ya ce واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به كما كتنا نئمر كتنا نئمر دا الله يمكو da abin da ya saukar muku na littafi da hikima yana muku wa'azi da shi wato Allah subhanahu wata'ala yana jan ƙara jan hankalin musulmi cewa su tuna da irin ni'imomi ni'imomi da ya musu waɗanda ba za su lissafi ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha duk irin yadda ka kai ga iya lissafi da ƙididdiga ba za ka yi ƙididdige ni'imomin Allah ba to ku tuna waɗanda ni'imomi da ya yi muku daga ciki akwai ni'imar musulunci da abinda musulunci na ya kunsa na hukunce-hukunce manya-manya wanda suka danganci rayuwarku da abinda suke kunshe da shi na jan hankalin ma'aurata na su ƙara fahimtar juna in suna so su ci gaba da zama tare ko kuma in har rabuwa za su yi to su rabu cikin mutunci wannan duk suna daga cikin hukunce-hukuncen da cikin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi a cikin abin da ya saukarwa bayansa ya saukarwa musulmi ya ƙara jan hankalin ma'aurata idan har za su yi su fara fahimtar juna to su jaddada fahimtar juna idan kuma rabuwa ce saboda zaman takewar ta gagara to su yi rabuwa cikin mutunci ba tare da cin mutuncin juna ba Allah subhanahu Ta'ala ya umarce su da su tuna ni'imar Allah su tuna ni'imar Allah ta hanyar su ƙudirce cewa ubangiji subhanahu Ta'ala ya musu ni'imomi wato su tuna ni'imar Allah bi qulubihim da zukatansu ta hanyar itirafi su yadda cewa abin da suke rayuwa a cikinsa ni'imomi ne na Allah subhanahu wata'ala ma kun min ni'matin fa min Allah su yadda cewa Allah subhanahu wata'ala shi ya musu wannan ni'imomi sannan kuma su furta da da harshen su dan su yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala a ji su suna gode wa Allah subhanahu wata'ala akan ni'imomin da ya musu waɗanda ba za su lissafu ba sannan baya ga haka su yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala a aikace i'malu ala dawuda shukra ku nuna godiyar ku har ila yau a aikace saboda haka wazkuru ni'matallahi alaikum anan ya ya kunshi zikrul lisan da zikrul qalbi da zikrul jawari duka gangar jikin mutum tun daga zuciyarsa har zuwa harshensa har zuwa gangar jikinsa duk su rika tuna ni'imar Allah subhanahu wata'ala da ya musu don haka duk wanda kaga yana izgili da ayoyin Allah subhanahu wata'ala to babu shakka ya manta ni'imar da Allah ya masa ne wanda inda ya tuna ni'imar Allah da ya yi masa to da wannan ni'ima za ta sashe girmama wanda ya masa ni'imar duk sanda ka tira ni'ima ka tuna kuma wanda ya maka ita to ba za ka yi izgili da abin da ya aiko maka ba za ka girmama shi saboda haka Allah subhanahu wataala ya tunatar da dan adam ni'imar da ya yi masa ya kuma nuna masa cewa ya rika tunawo ya halarto ni'imar a zuciyarsa domin ya rika halarto haibar ubangiji tare da shi wanda wannan haibar tare da shi za ta sa ya gode wa Allah subhanahu wataala sannan kuma ba za yi izgili da hukunce hukuncen Allah ba saboda babu mai izgili da hukunce hukuncen Allah babu mai izgili da hukuncen hukuncen shari'a sai wanda yake yamanta ni'imar da Allah ya masa baya halarto girman Allah al-mun'im al-mun'im shine zai sa shi ya rika izgili da wasu daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala kamar wannan ubangiji subhanahu wataala ya hana cewa kada ku yi izgili sai kuma ya gaya muku abin da zai sa ku guji izgili da ayoyinsa shine ku rika tuna ni'imominsa bar yaushe kuna tuna ni'imomin Allah subhanahu wataala don haka dukkan wani abu da ya zo muku daga wajensa to za ku ɗauke shi a matsayin wata ni'ima ce gagaruma wacce za ku yi wa Allah godiya akan ta ba za ku yi izgili da ita ba kuma mafi wato girman ni'imar da Allah subhanahu wataala ya bayinsa shine wahayin da yake saukarwa annabawansa ba mafi girman wahayi da yawa annabawa shine wahayin da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan shine mafi girmar ni'ima da Allah da dan adam ya samu a bayan ƙasa duk wata ni'ima ko ba bayan wannan ce duk wata ni'ima bata kai ni'imar wahayi da Allah subhanahu wataala ya wa manzon sallallahu alaihi wasallam ba wannan wahayi kuma ya kunshi littafin Allah alqur'ani wanda muke karanta shi koyaushe haka nan ya kunshi sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama wacce ta kunshi hikimomi da yawa ta kunshi hukunce hukunce da yawa ita ce abinda alkur'ani ya kira hikima wanda a cikin hikimomin da suke cikinta suke cikin alkur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama akwai hikimar kwadaitarwa akwai kuma hikimar tsoratarwa akwai hikimar kwadaitarwa ga aikata alkhairi da kuma tsoratarwa ga aikata wani abin da yake mara kyau ne ubangiji subhanahu wata'ala har kullum a cikin alkur'ani da kuma abin da ya zo na sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana gargadi yana nasiha yana jan hankali yakan kawo abin da yake kwadaitarwa ne domin wannan ya lausasa zukata su ji cewa za su so alkhairi domin ga irin abin da yake cikin wannan alkhairi ko kuma wani alkhairi ya kunsa hakanan yakan tsoratar da su domin wannan tsoratarwar za ta tsawatar musu su guji abin da yake sharri ne domin zai cutar da su sauraka babu wata ni'ima da Allah subhanahu wataala ya dan adam wacce ta kai ni'imar musulunci da ni'imar wahayi wanda su ne alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda aka ambaci littafin Allah kawai ba a ambaci hikima ba to sunnar annabi ta shiga inda aka ambaci kiyaye alkur'ani kamar inda Allah yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu muka saukar da zikir alkur'ani kuma mu za mu tsare shi da sunnar annabi ta shiga nan wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim sunnar annabi ta shiga nan domin Allah subhanahu wata'ala ba zai kiyaye alqur'ani ba sai idan ya kiyaye ma'anoninsa ya zanto ma'anoninsa suna nan ga wanda duk yake so ya samu shiriya Allah ya sifanta alqur'ani cewa shiriya ce ga masu tsoron Allah hudan lil muttaqin إن هذا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم wanda duk yake son ya samu wannan shiriya zai same ta idan ya zan ma'anonin alkur'ani sun ɓace ya zan ba za a iya gane abin da alkur'ani yake nufi ba ta hanyar ɓacewar sunna to kaga ba kiyaye alkur'anin kansa ba domin amfanin kiyaye shi shine addinin addinin musulunci ya ci gaba tunda shine addinin da zai ɗore har zuwa tashin alkiyama babu wani annabi za a sake aikowa to daga cikin abin da zai nuna cewa wannan addini na musulunci shine addinin karshe ko babu wani addini bayan shi shine Allah ya tsare wannan addinin ta da duk wani zamani duk wata al'umma da za ta zo za ta samu addinin ba ta zama ta zo ta rasa addinin gaba ɗaya ba a ce ai addinin ya lalace ba kuma ita inda za a samu sahihin addini to ba kuma yadda za a tsare sahihin addini sai ta hanyar tsare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba harufan alqur'ani kadai Allah yake ya tsare ba ya tsare haruffansa da ma'anoninsa bal tsare ma'anonin yana gaba da tsare haruffan domin ba a tsare haruffan ba sai dan ma'anar ta zama istiqamat haruffan tsare haruffan yadda suke ba a samu ƙari ba ba a samu ragi ba ai dan ma'anar ta zama ta tsaya ne to za ka ga ashe tsare ma'anar shine gaba da komai saboda ka tsare haruffan ma saboda dalilin tsare ma'anar ne to tsare ma'anar alqur'ani ba su yiwuwa sai an tsare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya samar da waɗanda koyaushe suke ta ƙoƙari wajen su ga tace sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama sun nuna wa mutane ingantacciyar sunna da wacce ba ingantaccen hadisi da wanda ba ingantacce ba wannan duk yana daga cikin aikin Allah subhanahu wataala samar da waɗanda za su irin wannan aiki a kowane zamani a kowane lokaci saboda haka ko ina mutum yake da zarar zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya to za a samu waɗanda za su fito su fallasa shi asilinsa zai tonu ba zai zama ya kwana lafiya ba dole sai an samu masu tona masa eh, idan ma ya dan ji shiru na wani dan lokaci ne akwai sanda asirin nashi zai tono saboda haka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tsararriya ce kamar da alqur'ani yake tsararri to idan aka ambaci alqur'ani aka ambaci hikima tare da shi to alkitabu ana nufin shi karan kansa alqur'ani da muke sallah muke karanta a sallah alhikima din kuma tana nufin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ambatan Alƙur'ani da sunna a nan bayan ubangiji ya faɗi ni'ima wazkuru ni'matallahi alaikum sai ce wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikma bayan ubangiji ya faɗi ni'ima a dunkule ya ce ku tuna ni'imar Allah da ya muku ku tuna ni'imar da ya muku a nan alƙur'ani ya shiga sunna ta shiga amma duk da haka sai aka sake ware su aka sake bayanin su kaɗai aka ce wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikima wannan yana nuna maka cewa a duk wata ni'imar da Allah ya yi babu wata ta kai ni'imar saukar da alkur'ani da samar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi girman ni'ima da Allah subhanahu wataala ya wa ɗan adam domin at-takhsis ba'da at-ta'mim yadullu ala mazid ahammiya idan aka kawo abu a dunkule aka kawo shi a dunkule sannan aka sake kuma ware wani abin da ya shiga cikin dunkulallen aka ambace shi shi kadai to wani ya nuna cewa wannan abin da aka ambata shi kadai yana da wani ƙarin muhimmanci da matsayi akan wanda ba a ambata din ba saboda haka da Allah ya ce wadhkuru ni'matallahi alaikum yace kuma wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikma ya nuna maka girman wahayi girman ni'imar da take cikin wahayi na alqur'ani da kuma wahayi na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka musulmi suna da abubuwa guda uku kamar da ibnu taimiyya yake faɗa waɗanda sun same su ne ta hanyar nakali mutawatiri wato ganganku daga ganganku ba abu da ya so mana ta hanyar ɗaiɗaiku ba ibnu taimiyya a cikin aljawabu sahih liman baddala dinin masih ciki ce abubuwa guda uku musulmi suna da su inda hum manqulan annabihim naqlan mutawatiran na farko lafzul qur'an lafazin alqur'ani sannan wa ma'ani allati ajma al muslimuna alaiha ma'anoninsa da musulmi suka yi ijma'i a kansu wai abinda abinda musulmi suka yi ijma'i akan wannan ma'ana ce ta alqur'ani babu wanda yake jayayya akan ta ce alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin halittu akwai wanda yake sabani akan wannan babu wani sabani akwai wanda zai ce shi wannan ma'anar anya kuwa duk yaban a ce ya tabbata ga Allah babu mai ta wani matukar musulmi ne ar-rahmanir rahim mai rahama mai jin kai tabbatarwa da Allah waɗannan sifofi akwai wanda yake ja a kansa babu to haka dan ka ji har karshen Fatiha babu wani abin da ake jayayya haka dan ka shiga alif lam zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin har zuwa ƙarshen alkur'ani zaka ga akwai ma'anoni wanda ajma alaihimul muslimun musulmi duka sun yi ijma'i a kansu sannan kuma Al-hikma a sunnal mutawatira suna da ta zo ta hanyoyi daban-daban wanda ita ma hikima ce da Allah subhanahu wata'ala ya saukar ga annabi sallallahu alaihi wasallam banda alqur'ani a gurare daban-daban ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci wannan hikima kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun kama arsalna fikum rasulan kamar yadda muka aiko muku da wani manzo minkum daga cikinku ya tulu alaikum ayatina da yake karanta muku ayoyinmu su ne alƙur'ani wa yuzakkikum yake muku tarbiyya wa yu'allimukum alkitaba yake kuma koyar da ku littafi wal hikma yake kuma koyar da ku hikima aga annabi ya koyar da alƙur'ani ya kuma koyar da wani abu sunan shi hikima mecece hikimar ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan ubangiji subhanahu wataala yake cewa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam fadlullahi 'azima ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya saukar maka ya kai rasulullah ya saukar maka da littafi shine alqur'ani wal hikmata ya kuma saukar maka da hikima kaga abu bi kenan Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama bayan alqur'ani akwai wani abu alhikma da ita ma ya saukar masa wace wa allamaka ma lam takun ta'lam ya sanar da kai ko ya koya maka abin da baka iya ba wa kana fadlullahi alayka azima falalar Allah wato ta tabbata mai girma ce a gare ka hakanan ubangiji subhanahu wataala yake cewa kurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma lake gaya wa matan annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ku rika tuna abinda ake karantawa a gidaddajinku na ayoyin Allah da hikima mai karatun shine manzo sallallahu alaihi wa sallama annabi shine mai karatun me yake karantawa a dajin matansa shine littafin Allah da kuma hikima ita ce sunnarsa sauraka littafin Allah shine alqur'ani hikima kuma shine abin da ya zo cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda su ne sunnoninsa haka dole ne musulmi su koyi wannan su koyi wannan su koyi alqur'ani sannan su koyi sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ita ce addu'ar da Allah subhanahu da annabi Ibrahim alaihi salam ya roki Allah yayi wa wato al'ummar larabawa ko mutanen makka inda ya musu addu'a rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim annabi ibrahim alayhi salam cikin addu'o'in da yake cewa ya ubangiji wa ba'ath fihim rasulan ka aiko da wani manzo cikin su yatlu alaihim ayatika da zai rika karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhum alkitaba ya kuma rika koyar da su littafi Walhikimata ya rika koyar da su hikima wa yuzakkihim kuma ya rika musu tarbiyya yana tsarkake halayensu ce innaka antal azizul hakim lalle kai kai ne mabuwayi kuma mai hikima don haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin al-mikdam ibn ma'di karib wanda imam ah, ahmad da abu dawud suka ruwaito annabi yana cewa ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu ala ku saurara lalle an bani alqur'ani an kuma bani wani abu irinsa Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani nabi ya ce kuma an bani wani abu kwatankwacin sa menene shi shine abin da Allah yake faɗa dinnan alhikma alhikma ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yama daga cikin malamai magabata ba su yi wato ƙasa a gwiwa ba wajen fassara kalmar alhikima da ta zo a cikin ayoyin da cewa sunnar annabi ake nufi sunnar annabi ake nufi daga cikin magabata akwai yahya ibnu abi kathir irin su qatada ibnu da'amatu sadusi irin su imamu shafi'i a cikin littafin sa ar-risala da sauransu duk sun ce wannan hikima ita ce ita ce alqur'ani ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama domin Allah subhanahu wataala ya umarci matan annabi sallallahu alaihi wasallama su rika tuna abin da ake karanta musu a cikin gidaddajinsu na na alqur'ani da hikima alkitab kuma da aka ce min alkitabi alkitab din shine alqur'ani alhikima din kuma shine abinda manzo sallallahu alaihi wasallama yake faɗa musu na sunnoninsa ah. hadisi ya tabbata a cikin sunan abi dawud da jami'ar tirmidhi da sunan ibnu maja hadisin abi rafi ya zo a hadisin abu sa'laba da wasu daga cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi yatihi al-amru min amri mimma amartu أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه وفي رواية ألا وإنه مثل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa إن ku kuskura in samu ɗayanku yana kishingida akan karagarsa wani umarni daga cikin umarnin da na yi umarni da shi ya zo masa ko wani hani da ya hani da shi ya zo masa sai ya rika cewa bainana wa bainakum alquran mu abinda zai zama hujja tsakaninmu da ku shine kawai alqurani fama wajadnahu fihi min halalin istahlalna ya rika cewa abinda muka samu alqurani halal ne shine muka halatta wa ma wajadna fihi min haramin haramna abinda muka samu na haram a cikin alqurani shine kawai haramu na ce kada ku kuskura a samu wani rika shakar iska yana faɗa irin wani maganganu na ce ala wa inni utitul qur'ana wa mithlahu ko alkitaba wa mithlahu ma'ahu ku saurara lalle ni an bani alqur'ani an bani wani abu kwatankwacin sa a wata ruwaya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innahu mithlul kitab shi ma wannan abin da aka bani kwatankwacin alqur'ani ne wato wajen hujja wajen tabbatar da hukunce-hukunce na shari'a kamar yadda alkur'ani yake hujja hakanan ita ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam take hujja yadda alkur'ani yake tabbatar da wani abu na hukuncin shari'a hakanan sunnar annabi sallallahu alaihi take tabbatar da hukuncin shari'a taba'an aw istiqlalan ko dai ta tabbatar da abin da alkur'ani daman ya tabbatar da shi ko kuma ta zo ta yi bayanin wani abin da alkur'ani ma bai zo da bayaninsa ba wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ke jan hankalin musulmi akan cewa su tuna wannan gagarumar ni'ima da ya musu don haka babu wata ni'imar da Allah subhanahu wataala zai maka irin ka zanto musulmi kuma ka zanto kana rike da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata ni'imar da ka samu bayan wannan to kasa da wannan take in dai ka samu wannan to ka gama samun ni'ima ta duniya da lahira ka babu ni'imar da ta kai wannan duk kuma wanda yake da wannan to kada ya ce kada ya rika kokawa cewa yana cikin wani garari ko yana cikin wani hali na kunci matukar Allah ya barka da kitabu wa sunna ka duba ka ga mutane nawa ne suke gararan ba musamman inda suka sa gaba ba fi tsoguyanihim ya amahun suna ta wato suna ta ainihin dimuwa da fagamniya a cikin shishigin su wasu san wannan ba to Allah subhanahu wata'ala ya haskaka maka rayuwarka kasancewa akwai wasu wani kundi a gabanka wanda shine zai sa kashi zai hana ka kuma duk sanda za ka yi wani aiki za ka yi ƙoƙarin ka haskaka da waɗannan haske guda biyu hasken wahayi babu shakka wannan kai kake tafiya a cikin haske a rayuwarka kuma haka za ka tashi hasken nan zai bi ka a kabarinka haka nan za ka tashi a cikin haske ranar gobe kiyama nurun ala nur Allah ce wattaqullaha ku kiyaye ku kiyaye dokokin Allah wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alim ku sani Allah masanin komai ne to Allah subhanahu wataala anan yana umartar bayansa cewa su kiyaye dokokin Allah cikin dukkan al'amuransu su yi abin da Allah subhanahu wataala ya yi musu umarni su aikata sannan su guji abin da ya hana su su lizimci riko da hukunce-hukuncensa kada su ƙetare iyakokin da ya shata musu su zan suna ji ko da yaushe cewa ilimin Allah kewaye yake da komai babu abin da Allah bai sani ba ilimin Allah mutlaki ne sakakke ne babu inda babu shi babu inda baya shiga saboda haka duk abin da za su yi ko su bari Allah subhanahu ala ya san shi kuma akan haka zai musu sakayya gwargwadon abin da suka aikata wanda ya aikata alkhairi ya ga alkhairi wanda ya sharri ya ga sharri saboda yana daga cikin <clears throat> kamalar ilimin Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin kamalar iliminsa shar'anta waɗannan hukunce-hukunce da ya yi mana ya shar'anta hukunce-hukuncen aure da saki da abubuwan da suke da dangantaka da wannan wannan duk yana daga cikin kamalar ilimin ubangiji kuma ya yi su wato cikin kwarewa ta yadda za su dace da kowane zamani babu wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen Allah da za a karanta shi a ji cewa bai dace da zamanin da ake ciki ba ko a karanta shi a wani guri a ce bai dace da wannan muhalli ba ko bai dace da wannan gurin ba babu shi kaga mutum ya faɗa haka to san zuciyarsa zai bi in kuma zai kawo nashi to gobe sai an waye gari kuma shi da kansa yana gyara gobe kullum constitution amendment ake ba kullum kwaskwari ba ake kuma kullum wani ya zo sai ya ga cewa a cikinsa akwai wani abin da shi bai masa ba in ya tafi wani kuma ya zo ya ƙara gyara nashi saboda saboda tsari ne na ɗan adam ba na Allah ba amma na Allah yana nan yadda yake in ya yi maka ka ɗauka in bai maka baka ji amma dai ba zai canza ba Allah subhanahu wataala ya shifi gayatul ihkam kuma salihun li kulli zamanin wa makan duk inda aka je aka sa shi ya dace babu abin da za a karanta maka ka ji cewa babu hikima a cikinsa tunda muka fara karatun waɗannan hukunce-hukunce kun ji wani hukuncin da aka kawo shi ya zama bambara kwai eh bai dace da gurin babu duk wani sai ka cewa ai kuwa in ba da ba haka aka yi ba da an cutu eh, sai ka cewa da ba a yi hakan ba to an cutu to wannan shine shine sune shine alamar kamala ta ilimin Allah subhanahu wataala duk wani wanda yake ah, ilimin duk wani wanda yake ji da ilimi to ilimin sa ah, abin nan kasir ne ilminsa bai taka kara ya karya ba ma utitu min ilmi illa qalila kuma mu duba mu ga yayin da anan ana maganar abin da ya shafi dawo da mace ko rike mace ko dawo da ita Allah subhanahu wataala ya gargadi cewa kada mutum ya dawo da matarsa da niyyar ya cutar da ita kaga niyyar cutarwa wani abu ne da yake zuciya yayin da mutum ya ce zai dawo da matarsa ba lalle ne a san menene aransa ba tana yiwa da gaske ne yana so ya dawo da ita domin ya ci gaba da kyautata mata su yi zaman arziki tare tana yiwa kuma ya yi niyyar dawo da ita ne domin ya huce haushi yana ganin abin da ta yi masa har yanzu bai huce ba babu wanda zai iya sanin hakikanin abin da yake cikin zukata sai Allah shine alimun bi za sudur da gaske mutum yake lokacin da ya ce zai dawo da ita ko ba da gaske yake ba wannan wani abu ne da yana cikin zukata Allah kuma shi kadai ya san wannan to kun ga hikimar ƙara shi wato rufe ayar da kawo wannan bayani cewa wa'alamu, anna Allah bi kulli shay'in alim ku sani Allah masanin komai ne sauraka in ya ja kunnan ku cewa wala tumsiku hunna diraran li ta'tadu in ya ja kunnan ku akan wannan kada ku ga cewa wani abu ne a zuciya mutane ba su sani ba to mutane ba su sani ba Allah ya san manufar mutum domin shi bi kulli shay'in alim saboda haka wannan kuma har ila yau gabar tana nuna cewa abinda duk yayi bayaninsa a baya ya yi shi ne cikin wato da cikakken ilimi da cikakkiyar hikima saboda haka wajibi ne ga mutane su miƙa wuya su sallama su jayu ga waɗannan dokoki na ubangiji kada su yi jayayya a kansu sannan Allah ya ce mai وإذا طلقتم النساء فلا تعقل Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wa idza tallaqtumun nisaa idan kuma kuka saki mata fa balagna ajalahunna sai suka cika su na iddarsu fala ta'dhuluhunna to kada ku hana su an yanki hina azwaji mazajen su na da idza taradaw bainahum bil ma'ruf idan suka yarda a tsakaninsu idan suka yi yarjejeniya a tsakaninsu ta hanyar da ta dace zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan shine ake muku wa'azi da shi wato ga wanda yayi imani da Allah daga cikin ku yayi imani da Allah da ranar lahira zalikum azka lakum kuma wannan shi yafi muku alkhairi wa athhar shi yafi muku tsarki wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine yake sani ku ba ku sani ba ah, wannan Allah subhanahu wataala a wannan ayar bayan a can baya ya yi maganar sakin mace ta shiga idda ta kusa gama idda allah subhanahu wa ta'ala ya jawo hankalin mazajensu cewa har yanzu akwai wata dama idan har kuna ganin za ku ci gaba da rayuwa to ku dawo da su ku ci gaba da rike su idza talaqtum an-nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna bi ma'ruf ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kirawo su cewa ku mazaje kuna da wannan damar har yanzu lokaci bai kure ba tunda bata fita daga idda ba a nan kuma sai Allah subhanahu wataala ya zo da batun matan da suka gama idda mazansu sun yi musu saki ɗaya ko saki biyu sun gama idda to kan gama idda to sun samu 'yancin kansu yayin da suka zo za su sake komawa wato mijin mazajensu na farko da suka sake su za su sake dawo da su to su ne allah subhanahu wa ta'ala yake magana da su kan cewa a nan ma akwai dokoki na ubangiji su bane wataala da ya shirya wanda ya kamata ku yi la'akari da su Allah cewa idza tallaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fala hunna an yanki zuwa azwajahunna wannan khitab din wannan maganar gaba ɗayanta za mu fahimce ta akan cewa musulmi ko mu'minai Allah yake magana da su a dunkule dan ba zai yi ka ce tallaqtumun nisaa wasu ne sannan falata adulhunna wasu ne daban domin ba zai yiwu ya zama sharaɗi da jawabin sharaɗi kun zama daban-daban ba saboda haka jihar da ake magana a kanta su musulmi gaba ɗaya a cikin musulmin nan akwai mazajen aure akwai kuma waliyan matan da aka aura don haka kowanne daga cikin musulmi zai iya zamantowa shine mai yin sakin ko kuma shine wanda aka saki wata abarwalicinsa. zai iya zama daga cikin al'azwaj zai iya zama daga cikin al'auliya shi sa magana sai ta zan gaba ɗaya ta shafi musulmi ne gaba ɗaya don kowanne zai iya zama haka in yau bai zama shine mijin ba gobe zai iya zama shine mijin in yau bai zama shine waliyin ba gobe zai iya zama shine waliyin saboda haka jihar da ake fuskantar da maganar guda ɗaya ce ba da yawa ba ce sai dai a nan kasancewar an jingina ayyuka biyu daban-daban kuma masu kishiyanta juna ba zai yi su fito daga mutum guda ba dole ne a samu da bambanci kan wasu waye suka yi su a nan akwai saki akwai saki akwai kuma hana mace ta koma wajen mijinta kaga ba zai a ce wanda ya sakin ba kuma shine yake hana mace ta koma wajen mijinta saboda haka dole a nan kuma a ce cikin musulmin nan ga waɗanda ake ni da wannan magana idan tsallaktumun nisa ana nufin su al azwaj idan ku mazaje kuka saki matanku fala ta'dhuluhunna kuma ana nufin su waliyan waɗannan mata da aka saki amma dukkanin su gaba ɗaya ai suna ƙarƙashin inuwar imani mun ƙarƙashin musulunci saboda haka jihar da khitab din ya fuskanta ɗaya ce illa iyaka anan tunda kowanne an ambaci wani aiki an ambaci talak, an ambaci al'azlu to kowanne akwai wanda ya yi shi an fahimta Allah ce idza talaq wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna idan kuka saki mata suka sai sai suka cika wa'adinsu anan a baya zamu ga ayar da ta gabata ita ma haka aka bude ta talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna nan ma fa balaghna ajalahunna amma akwai bambanci tsakanin bulugul ajal a can da kuma bulugul ajal a can kamar yadda imamu shafi yake cewa dalla siyaqul kalamaini alaftiraqul bulughaini yadda maganar aka koro ta ta zan daban-daban ce to wannan ya nuna bulugul ajali din a nan daban a can ma daban <coughs> can ana maganar kwa iya dawo da su kaga bulugul ajali kenan ana nufin sun kusa fita daga idda don ba a cewa mutum ya dawo da matarsa alhalin ta gama idda maganar komai ba ta so ba sai dai a sake sabon aure idan akwai aure tsakaninsu saboda haka tun daga maganar zai iya dawo da ita muka fahimci cewa zai iya kome muka fahimci cewa bulogul ajali a can yana nufin sharafal inkiza yana nufin ta kusa gama abin da shi yasa da muka zo fassarar muka ce fa balagna ajalahunna sai suka kusa suka kusa cika wa'adinsu a nan kuma sai muka ce sai suka cika wa'adinsu babu magana kusa dan nan magana ake kada ku hana su su aure ai in dai har tana nan a matarsa maganar wani aure sabo ai bai taso ba to ashe kenan ta fita daga yadda ake nufi anan <coughs> wannan yana daga cikin balagar alqur'ani yana daga cikin hikimar alqur'ani da ba za ka same shi a maganar kowane irin dan adam ba saboda ka magana ce ga ta yi kama da juna amma kai daga karantawa in kai mai hankali ne za ka gane cewa waccan maganar ba ita ce anan ba waccan daban wannan daban saboda ka ubangiji anan yana maganar matan da suka saki mazan da suka saki matan su har matan suka gama idda kuma saki na ɗaya da na biyu saki na ɗaya ko na biyu ba saki na uku ba don saki na uku ba a maganar cewa za su sake auren su amma maka bayanin wannan a baya saboda ana nufin talqatul ula aw talqatul thaniya saboda al'ajal anan ana nufin idda al'adlu kuma anan al'adlu fala ta'dhuluhunna kada ku hana su al'adlu shine al-man'u ko al-habsu ko at-tazyiq kada ku matsa musu kada ku hana su kada ku tsare su ku ce ba za su auri mazajen su na da ba wannan kalmar al'adul tana nufin ka hana mutum tare da takurawa tare da matsawa hmm? shine shine kalmar al'adul take nufi shi yasa ko a larabci idan suka ce da'un udal da'un udal suna nufin irin cutar da ta kici ta kicin yewa cutar da ta jin magani ita suke sifantawa da kalmar udal to shine kaga kalmar udal tana nufin tsananin <coughs> tsananin hanawa a larabce suna amfani da kalmar adlu sama ma larabawa suna nufin mutum ya hana matarsa <coughs> ya hana wacce take a bar walicinsa ta auri wanda take so ta aura a shari'a kuma idan aka ce al'adlu ana nufin wato wani ya hana wani ba tare da wato ta hanyar da bata dace ba a hana ta auren wanda ya dace ta hanyar da bata dace ba shine al'adlu Allah ce kada ku hana su an zuwa azwajahunna su auri mazajensu ce su auri mazajensu anan aka jingina musu auren aka ce su auri mazajensu tunda cewa an sani mace aurar da ita ake yi ba aura take yi ba to amma dan a nuna maka cewa a nan an ba ta dama ta zaɓi wanda ta ga ya yi mata sawa'un mijinta na farko ko ko wani sabon mijin shi yasa sai aka jingina auren zuwa gare ta don a nuna cewa da yardar ta za a yi ba a ce an tunke ho a zuwa an tunke ho hunna a zuwa hunna ba Ta ka ce an yanke hina su su aura da kansu haka wanda yana nuna rida da abin nan kuma sannan kasancewar shi auren shi ake magana a kansa shi ake magana akan hana shi saboda aka sai ya zo aka jingina musu su a abinda sannan aka kira su a azwaci duk da cewa ya sake ta ta gama idda ta fita daga matarsa amma kuma an kirawo ta matarsa aka sake kiranta da matarsa tare da cewa ba matarsa ba ce yanzu matar mai rabo ce ko shi ko wani daban ba matarsa ba ce amma duk da haka sai Allah kirawo ta matarsa bai itibari makan akwai abin da laraba suke cewa itibari makan ko itibari ma sai yakun abu ya riga ya wuce amma bai daɗe da wucewa ba to hararo wannan abin da ya wuce sai a kira abin da sunansa kamar nan ta zama matarsa ba su dade da tarabuwa ba ba ta dade da gama saboda haka sai aka lura wannan kusa kiran dan a ƙara kazanta maka wato hanawar wato ka hana shi a wurin matarsa ai kaga tun aka kira shi matarsa kai kanka za ka san cewa to a ka shiga tsakani kamar shiga tsakanin miji ne da matarsa to don a ƙara kasanta maka sifar hanawar sai aka ba su sunan matarsa eh, saboda kuma a nuna maka cewa su suka fi cancanta da su wanda za mu yi magana akan wannan insha Allahu a karatunmu na gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in